magana akan zanga-zanga kuma ana zargin malamai akan hana zanga-zanga ana cewa malamai sun karɓo kwangila daga wajen shugabanni mu dai abin da muke dubawa maslahar al'umma muke dubawa sau da yawa zanga-zanga ko ka san farkonta baka isa ka ce za ka iya sanin ta ba ba wanda ya sai ce zai iya sanin aƙibar zanga-zanga wannan mu shine abin da muke jin tsoro kuma a nan kano muna da tajriba muna da experiences wanda wato misali sau biyu ko fiye da haka ma ana yin zanga-zanga ba ta karewa da kyau waɗanda yawanci suke yi waɗannan maganganu har suke zagin malamai a social media akan zanga-zanga wasu abubuwan da suka faru a wannan gari namu mai albarka ba su san abin da ya faru ba a shekarar 1991 a shekarar 1991 an yi zanga-zanga ta reinhard bonke yau fa shekara 33 kenan yawanci waɗanda suke zagin malaman da suke magana akan zanga-zangan nan 'yan shekaru 18 ne 20-25 ba a haife su ba lokacin da aka yi zanga-zangan reinhard bonke kuma abin da ya haifar da zanga-zangan reinhard bonke abu ne da iza mana zahiri kamar akwai zalunci a ciki menene zaluncin ahmad didad allah ya yi masa rahama an nemi ya shigo ƙasan nan ya zo kasan nan sai da izo ya sauka a filin jirgin sama a lagos aka mai da shi aka hana shi shigo a ƙasan nan bayan wannan ne ba da jimawa ba sai aka ce reverend reinhard bonke wani german priest aka ce zai zo nigeria kuma yadda za ka ga kama abin akwai neman tsokana way of all places kano ma zai zo zai zo kano wannan yasa aka tashi da zanga-zanga a kano duk wanda ya san abin da ya faru a lokacin abubuwa ba su yi kyau ba sai da aka sa dokar ta ɓaci aka sa dokar hana fita da hana zirga-zirga saboda yadda abubuwa suka lalace sai kuma a shekarar 2003 da aka yi zanga-zanga a kan nuna ƙin jinin mamayar iraki da amerika ta yi an yi zanga-zanga waɗanda suka shirya an yi cikin lumana an watse amma kace kobo manya-manyan tituna zoo road ibrahim tayi road sabon gari da sauran wurare kawai aka ɗauka ana fasa shagunan mutane har aka rasa rayuka waɗannan abubuwan muke jin tsoro ya sa muke cewa a yi hattara allah ya kiyaye muna fata za a saurare mu gashi mun yi bayani a kan zalunci shugabanni su daina zalunci amma har wayo kuma muna kira a kai zuciya nesa wallahi mu kiyaye abin da zai je ya faru lokacin da waɗancan abubuwan suka faru yara zaune gari banza ba su yi yawa a kano kamar yadda yanzu suke da yawa sun ninnin kawancan lokacin fiye da sau goma baka da yadda za ka iya ba da wani garanti akan wannan allah ya kare mu